To insha Allah kamar yadda na ce na fito takara yanzu zan je in nemi abin da ake kira masu jefa ƙuri'a wanda ake kira delegates zan neme su kuma zan yi bayani menene zan yi ma Najeriya wanda shi za su diba su auna su ga ko ya dace a zaɓe ni ko bai dace ba kamar yana ce ni ina da na tsari wanda zan hito da shi wanda a dunkule na ce matsalar tsaro da matsalar talauci da jahilci wa'annan guda uku su ne zan bai da ƙarfi gare su wanda insha Allahu idan an yi nasara akan yaƙi da su to ƙasa za ta zauna lafiya kuma za a samu kwanciyar hankali da tattalin arziki. To me yasa kake da yaƙinin waɗannan uku su ne matsalar da Najeriya ke fuskanta? Ai jahilci babu abin da bai kawo haka talauci talauci yana isa ka ka ba addinin ka talauci yana isa ka kashe dan uwanka jahilci yana isa ka ka kai duk abin da bai kamata ka yi ba to kaga bayan gwamnati tana ta kokarin tsaro idan jama'a suna cikin talauci da jahilci to wannan aiki na yaki da tsaro na matsalar tsaro eh, ba zai yi ba don haka sai ka yaki da talauci ka tabbatar da kowane dan Najeriya gwargwadon hali ya sami abin da yake yi wato mu a addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala nuna mana cewa idan idan ka zauna kana shugaba wani dan adam karkashin mulkin ka ya kwana da yunwa cikin sakacinka da gangan to insha Allah mutum ɗaya fa wannan ka ka halaka kana cikin wannan yanayi don haka za ba bacci ba hutawa sai ka iyaka kokarin ka Allah ya fi ka sanin ka iyaka kokarin ka so ka gamsar da kanka ni na ka kokari na to alhamdulillah idan muka yi duba kan cewa waɗanda suka bijiro neman wannan kujera daga jam'iyyar kuna da yawa wanda yaƙini kake da shi cewar za ka yi tasiri idan Allah ya baka dama yaƙini na Allah ke bayarwa subhanahu ta'ala domin shi dan adam musulmi ya yarda da cewa Allah ke bada mulki abinda kawai kamata in yi in yi na kokari da na ji PDP sun hidda fom din su miliyan arba'in na ta kokari na ta kokari in ga cewa na samu jama'a da za mu rika mu tai tare akalla a samu miliyan hamsin kwatsam ina saudiya sai na ji an ce fom miliyan ɗari amma na yarda da Allah ne zai taimaka min so na ga yaka kokari na zane duk da za a hada miliyan 100 a hada a sai fom al'umma kungiyoyi a zamfara wanda ake kira olima organization kungiyoyin ah, magoya bayan rima da na kasa baki daya suka zo suka ba ta su gudunmu aka samu aka sai fom. ni na sai fom sannan in je in tallata kaina ga wanda za a je ƙwari'a idan Allah ya rubuta ni ne inda ban sai fom ba ba yana ba to na sai fom in tallata kai na Allah su ta lashi da sauran abin da ya kamata kana nufin wannan kuɗi da aka ware don sayan fom din da ta so tafi karfin ka ne ai alhamdulillahi kamar yadda shugaban jam'iyya ya faɗa na apc ita siyasa ba da aljihunka kake yi ba dama ko america za ga ana taro taro kamar da shugaban jam'iyya mai faɗa senator abdullahi adamu ya ce idan ɗan siyasa ba ya da mutanen da za su taimaka masa a miliyan ɗari bai kamata ma ya ce zai takarar shugaban ƙasa ba saboda ka ba aljihu ba magana aljihuna ba ce magana ce ba ma yana za a tsaya ba yanzu za a ci gaba da neman tallafi ga mutane domin yawace-yawacen da za a yi da kuma zaɓe na yi in ya zo saboda haka gudunmawa ce za a nemi ma ba bara bane ba roƙo bane waɗanda suka yarda da kai da aƙidar ka insha Allah za su buga zuba abin da ya kamata a yi domin sun san in ka kai wasu za su yi don Allah suna neman Allah ya ba su kuma bayan sun bar duniya wasu za su yi don Allah da duniya su samu nan kuma su samu can wasu kuma abin da za su samu gare kama kawai a nan shi suke bin ka akan shi akwai ta siyasa haka take idan muka yi la'akari da cewa daga cikin mutanen da suka fito akwai waɗanda suka nema da dama a cikin jam'iyyar ku shin ya kake ganin cewa efa eh, za ka fita daban daga cikin su kuma za ka yi rawan gani na farko ba shine karo na na farko ba shekara dubu biyu da bakwai na fito takara al'ummar arewa manyan manyan mutanen arewa suka kira gare mu jaye ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ni ne na farko da na hau wurin faɗin magana na ce na jaya mashi kuma na alkawali cewa daga wannan lokaci muddan Muhammadu Buhari yana neman takara ba za a gani na jaya da shi ba shi yasa kiga saurin takar takar da aka yi yana fitowa sai in goya masa baya yana fitowa sai in goya masa baya to yau Allah subhanahu wataala ya gwada mani yayi karo na farko yayi na biyu saboda haka shi yasa kiga na fito sannan mutanen da suka fito takara kamar da kace suna da yawa wasu suna ganin kuɗi suna da kuɗi saboda za su sai al'umma su na ma ji akwai dan takara ne an ce ya tara mutane wanda za su je kwara na ba su miliyan ɗaya ɗaya na yi dariya cikin wanda ya ba miliyan ɗaya ɗaya ya zo sami ni gida yake gaya mani cewa shi su amsu kuɗi shi bai san cewa Allah ke bayar ba don haka ni ina da yaƙini cewa na farko in yi niyya mai kyau cewa ina da niyya in ga al'umma sun samu walwala tsakanina da Allah idan niyyan nan Allah da ya halicce ni shi da ya halicce ni shi halicci niyyat shi ya sanin tunani na kafin ma ai tunani ya san tunanin da zan yi ya yi ni sanin haka so ba zai yaudari Allah ba su subhanahu allah in zai yaudari mutane na biyu in na yi shinhuda mai kyau niyya mai kyau to sai in tashi tsaye in iyaka kokari na iyaka kokari misali in sai form na saya in je in tallata kaina ina ne ina tallatawa su kuma al'umma in sun ka amsa Allah shi zai sanya so na a su. har su zaɓe ni insha Allah. To ganin yawan ku wajen takarar har an fara ganin cewa akwai yiwuwa a ƙarshe jam'iyyar ta ɗau matakin yin maslaha ko sulhu a tsakanin ku Kana cin za ka iya amincewa da tsarin yin hakan? Ni ɗan jam'iyya ne rikakke. Na fara jam'iyyar APP 1998 har ta zo ta koma ANPP muka zo muka kara haɗin gwiwa ta koma APC. A yau idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira ni ya ce rima saboda maslaha ga abin da muke ganin jam'iyyar nan ya kamata ta yi zan zan an samu shi idan jam'iyya gaba daya aka yi taro aka ce a'a ya rima ka dakata zan dakata domin mi don na san kenan Allah su tala bai nauha in zamo ba domin idan Allah ya yi ni ba wanda zai iya cewa ya rima ka bari kuma mun ga har yanzu dai jam'iyyar ku bata keɓe shi'ar da za a ba wannan takara ba me yasa kuke da ƙwarin gwiwar shiga abin da za iya cewa har yanzu yana cikin duhu saboda tsarin mulki bai yarda da magana wani kama kama ba a cikin tsarin mulki na najeriya abin da aka ce dan najeriya wanda ke da ilimi na secondary school sannan kuma wanda kai shekara 45 don haka idan ka cika tsarin mulkin najeriya za ka yi toka nema amma idan an masa masala al'umma ta kawo cewa aka ce kai ka bari kamar da aka yi min 2007 kenan na da cewa Allah subhanahu ta'ala in waɗanda ke da hannu abin a hannunsu idan jam'iyya ta ce ga abin da za ta yi kace baka yadda ba sai dai ka bar jam'iyya ni ko bani da niyyar canza jam'iyya insha Allah har in mu daina siyasa wasu za su yi tunanin jihar da ka fito tana tsakiyar matsalar tsaro da ta fi daukar hankali a Najeriya a matsayin ka na ɗaya daga cikin dattijan zamfara har yanzu matsalar na ci kuma kana neman takarar shugaban kasa ai don in wannan in Allah ya so in yi magani wannan matsalar tana cikin abin da ya ƙara ƙarfafa man gwiwa in ta tsaye in yi domin na san abin ne a zamfara ina gamna su yan zamfara sun sani sha Allah Allah ya bani wannan matsala ta kare in Allah ya to wasu dabaru za ka bi wajen shawo kan matsala matsala kamar na gaya muku kowa na da hikimar da Allah subhanahu wataala ya bashi na farko zan nemi ƙwararru waɗanda za mu aiki tare da su zan nemi jami'an tsaro waɗanda zan tilasta su je su yi wannan aikin kuma za a ba su kayan aiki kuma za a ba su kuɗi wadatattu wato alhamdulillah al'umma ba sun manta da cewa lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kamin ya zama shugaban kasa waccan gwamnati ta gabata man fetur gangan man fetur tana dala 140 yana hawa ta dawa 30 so ke ga kuɗin gwamnati sun yi kasa amma a yau gashi nan ya tashi yana ma hangen dala ɗari saboda haka insha Allah za mu shiga cikin nasara kuma za a kare cikin nasara insha Allah